shimfalamarin lamarin nan akwai sarƙaƙiya a cikinta, kuma ka tabbatar da cewa shirinta ne? To shirin waye idan ba ta ba. Ni ban yi haka dan ki yabe ni ba. Ai ko ba za ki karɓe gona ba, ai kin cancanci in yaba miki wajen ƙoƙarin da kike yi, saboda kin burge ni. Malam shi yasa muka sake dawowa. Ina so ka sanya ya zama tamkar waina a kasko a hannunta. Duk abin da ta bukata a wajensa ya ɗauka ya bata ba tare da bata lokaci ba ko da ransa baya buƙatar hakan ke biya ka da Allah tun ɗazu na tura ke kamun abin sha ina jin ishi ruwa sai yanzu ake kawo sannan ina abin da za a sha ruwa haka za a sha ruwa ba ko da Allah ka yi haƙuri hakan ya faru ne a bisa girki na da nake kula da shi zai ƙone na to kin tsayar da ni kuma kin kasa fakta komi me ya koyi dan Allah dama ban yi maka barka da tashi bane Shi ya sa na tsare ka, mu gaisa. Babu shakka nutsuwar zuciyata, na tattare ne kaɗai da yin tozali da kyakkyawar sura halittafi. Ina farin ciki da ki ya jikina. Yau Samir kai da bakinka kai kake furta min kalmar soyayya?